وبعض أولا دريتنا الهميس شرين لبقوي لوطن جماد الآخرة إجراء دبوئر داري هلول ثلاثين لترى wanda ya dace da daren sha biyar ga watan mata a zarar dubu da sha takwas allah madaukakin sarki ya bamu damar haɗuwa maratan ukura zan wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na أكثره إن أقيل لكما على قيلة الواسطية ومقشي بابنا سكين موصول الأسماء الموصولات الإسمية بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ويقال في جمع المؤنث على سوى أجمع أجم مؤنث اللاتي اللائي اللاتي واللائي هذا جمعنا التي كما جمعنا التي yana zuwa allati da kuma allahi bi haskiliya da shafiya maimakon allati da allahi a ce allati allahi shine wani bi haskiliya فتقول جاءني التي فعلنا ما كان من ذلك أيكتا تنظرني ja'an illahi fa'alna fatan nan da suka aikata sun zama wajen zai ya yana halatta har yanzu tabbatar da ya fata kulu allati a ja'an illahi fa'alna ko kulna ko ƙara'ana ko zahabna ko bakaina ko bakisna ko جاء من الله لائي وانت جمع المؤنث اللاتي ده اللائي هو اللاتي ده وقد ورد وقد ورد اللائي بمعنى الذين وتقول لوكتي akan جمع الذين da allahi maimakon al'ula wadi alla'in nan asalinsa ya zo a jam'in allafi wato jam'i na mata da yawa amma wani lokaci yana zuwa a matsayin jam'i na maza a matsayin allazina shi ne mana waƙalwara da allahi bi ma'anar lazini ina hujjar haka cikin harshen larabci shi ne sai ƙalar sha'ur wannan larabawa ne da aka yi tun shekaru ɗaruka da suka wuce saboda haka maganganun su hujja ne ne al-ashar yake cewa abin da yake cewa shine fama aba'una bi amanna minhu alaina la'iqan mahadul hujura fama aba'una بأمن منه علينا اللائي بل مهدوا الهجورا محل الشاهد اللائي بعثي الأولى هو الذين با دل لكما أنت آباء مذاني دومين أبن دي كتو عنا كدو بيت دكيو وانا سبو دهار كرواكا za a yi kun gaba kun baya ba dukkan kalmomi da aka saba jeranta su a maganar zube su za a jeranta a maganar watsa ba wani lokaci za a yi saboda tsayuwar baiki dole ne ba za a jeranta lafuza kamar da aka saba jeranta su a maganar zube ba kamar kana cewa ne fama a ba'unan la'i kan mahadul hudura بأمنا منه علينا أي بأمنا من الممدوه من الذي نمدهه علينا ذاك ما ميتوا فما آباؤنا اللائي قد مهدوا الهجور بأمن منه علينا وني كرنتا مني كويد آه. كرنتا كرنتا abu abin nan abu ubai Sani, yawa domin mai waka yana yabon wani ne wani ne ya kyautata masa shi ne yake cewa iyayensu hmm, waɗanda suka kyautata al'amuransu suka mai da ɗakunansu daga da ɗakunansu a matsayin shimfiɗinsu da suke zuwa su abin nan hmm? kaga iya kirki ke na iyaye da suka gina gida suka gina maka ɗaki suka gina ɗaki suka haife ka suka rene ka suka ciyar da kai shekaru da yawa tun baka san komai ba har ka kai yanzu ka kai munzali kana iya sama wa kanka idan za a ƙirga minna da alherin da iyaye suka maka na da yawa amma duk da wannan yake cewa iyayensa ba hmm? ma a ba'una iyayenmu ba su kasance ba wasu iyayenmu alla'i waɗannan da ƙarmahadul hujura wadda suka shimfidar da ɗakuna hmm? suka yi tattalin ɗakuna to kamar ne sun fito a ciki a ciki muke kwana a ciki muke takawa muke komi muke ɗauka kamar namu ne to iyayen nan namu masu wannan sifa ba su to bi aman na minhu alaina wato ba su fi aikata mana alheri ba alheri abin gorantawa kamar yadda shi ya mana ba iyayen nan namu duk da wannan alheri nasu ba su to amanna minhu alaina ba zamanto alherin su da yake kanmu ya zarce alherinsa da yake kanmu ba kun gane larabci ne wanda bai gane ba ya ɗaga hannu wanda ya gane ya ɗaga hannu <laughs> so <laughs> ah kama bauna iyayenmu ba su kasance ba wasu iyayenmu iyayenmu nan da iyayenmu nan da mahadin da suka tsara ɗakuna suka shimfiɗa ɗakuna domin mu kwanta mu yi bacci mu shiga mu fita yadda muke so iyayenmu nan masu wannan babban aiki abin gorantawa an fahimta akwai da zai magori ne in ba a daidai masa ba ai uba na da dama ya ce ba haɓa hawa ne na ce ka yi kaza ya ce ba za ka yi makamanta manta tun ɗan ƙarami nake sayan famfas a kanka nake ciyar da kai nake wale da nake masu tura nake ga wannan zai ta nista maka zai ta nista maka alheri a kasa wannan shi an kiransa mango wadi ta yace iyayen sannan ko iyayen sannan da suke da irin wannan matsayi a kansu baiwar da suka mutu ba ta zarce baiwar da wannan mutumi da suke yabo ya musu ba amma yanzu idan aka ce wani aman فالله أمن فالله ورسوله أمن ko fallahu aman Allah shi ya fi yin baiwa ma'ana shi ya fi kyauta da kyautar da zai ma gori a bayan an dawo daga fato daga yakin hunain bayan an yi fatu makka aka wuce aka yi yakin hunain musulmi a ƙarƙashin jagorancin annabi aka samu ganima da yawa annabi bai bawa an sarawa musulmin madina da kuma muhajirai musulmin makka ba ke tare da shi ba kusan ya rarraba dukiyar gaba daya ga sabbin musulunta mutanen makka da wanda ake son musuluncin su yi karfi daga cikin mutanen makka da sauran larabawan ƙauye wannan ya sa an tarawa an fara samun gunaguni cikin su suna cewa a mutanen nan kwanan kwanan muka je muka yi fatin makka muka yaƙe su bayan mun gama mun ci nasara a kansu ba a karɓi komai nasu ba aka wuce hunai ba za aka musu abin nan aka yafe musu aka da aka samo gari ma kowa ba mu koyo ba aka sake raba musu ita suna wannan gudagudu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo madina wannan gudagudu ya yawa ya sa sa'adu mai ubada shugaban ansarawa ya kira taro a kira taro cikin wani gidan gona kira dukkan ansar an bar majirun kaɗan sun shigo annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gaya masa jama'ar ansar sun taru ya shigo ya gode wa Allah ya bi shi sannan ya ce ya ku ansarawa wani irin kalmomi ne guna-gune nake ji da gare ku sai shiga yana lissafta musu A ce ban zo madina tarar da ku ba ba ku da addini ba ku kan shari'a Allah ya shirya da ku ta hanya ta ashe ban zo madina ba a tarar da ku kuna faɗa da zaunan ku tsakanin kazar da ausat ana cikin rikice rikice kashi wanzu kun sasanta irin lissafta musu irin alheri da ya same su ta hanyar sa tun dalilinsa da yawa bayan ya gama yake an sarawa ku ba ni an samu da za ku ce kaga dai ya lissafta musu wasu abubuwa wanda babu shakka ta hanyar sata dalilinsa suka same shi amsa da suka amsa da suka yi ne suka ce Allah wa rasuluhu aman Allah da manzonsa to suka fi manni su ne suka fi kowa yin gaiwa da yawa bai wanda kuma za su iya sawa annabi ya ce a ah, ku bani amsa ne suka yi horo ya ce a ah, haba a kuma suna da amsa inda kun ga dama sai ku ce a ah, kai kuma ai dan wanka ne daga baka suka koro ka duk duniyar nan ka kasa inda za ka shiga mu muka baka mafaka muka kwantar maka da hankali muka yi da taimakonka ya ta dai tsaftawa ai eh, mun ga dama za ku faɗi haka me yasa ba za ku gari mai ba abin da gaya muku nan kuna da amsa wanda yake bi ba wannan suna shiru bayan ya gaya muku ne kuma kuna iya cewa kai na kaza kuna iya cewa kai na kaza kuna iya cewa kai na kaza kai ce to an farawa haba yanzu zai bata muku rai zai tayar muku da hankali a ce an je yakin hunayi bayan an fata makka musulunci ya samu ƙarfi duk neman da aka samu a ce ba a baku kobo ba harka ce ta duniya abin duniya ne kawai an ba mutanen makka da wasu larabawa sabbin musulunta a ƙauyuka su sun koma da dukiyar nan sun koma da raƙuma sun koma da tumaki da awaki da kuɗaɗe ashe ku ba ishe ku ba a ce kun koma da manzon Allah garin ku Madina Allahu akbar sai suka fashe da kuka kowa ta yi kuka suka ce wallahi mun yadda mun yadda da rabon manzon Allah da rabon Allah mu mun yadda larabawa sabbin musulunta a ƙauyuka da mutanen maka sabbin musulunta duk dukiyar nan ta gani ma dubbai da yawa ɗarurruka raƙuma su tafi da shi muku mun dawo da manzon Allah mu mun yadda mahallin shahid aman aka ce aman wato ana hausa suna fasara da baiwa wato kyauta mutum ita ma kyauta ba tare da ta masa komi ba kyautar da zai iya lissaftawa ka san don yanzu ka zo ne ka ce nawa maka gonan ka naira dubu goma na nuna kamar naira dubu goma wani gode za ka ne na ba ka ne ka ba ni ko to har kawai kana da mai imanin zuwa cewa ne ga miliyan ɗaya ba kamar aikin komi ba wannan baiwa ce sosai ta yi in ba saboda Allah na yi ba wata rana in ka bata ne zai ce haba ma yanzu kai ba za ka tuna ba wata rana kana zanne a matalaucin ka ko kobo ba ka da na zo da kuɗi wuri na gogon wuri miliyon ɗaya na baka kyauta amma yanzu kana min ɗaure yake ne ba an fahimta wani ne ba fahimci baitin nan ba yanzu wanda ba fahimta ba ɗaga hannu wa fahimci baitin ne ɗaga hannu alhamdulillah eh a'a wato baiwan kyautar da za a yi da zai cancanci a yi gori kada kake abu na neman lada ka yi gori ai baka da ka bata ladanka amma dai al'adance mutumin da ya ba ka abin da ba wani aiki ka masa ba wani al'adance ai za ka masa gori da zai bata maka rai ko ya cutar da shi za ka ce haba haba ne ban masa kaza ba ban masa kaza ba hmm? saboda ya maka baiwa asalin man baiwa kyauta kyauta ba tare da mukabi ba tare da shi ya maka wani aiki ba ka fahimci abin yanzu kamar nan iyaye ba wani maganar harshen damu a nan ko ko harshen fara ma duk babu ba abin nan manyan dai da ka sani sunansa baiwa kyauta ba kyauta tsantsar kyauta alheri ba tare da wani ya maka wani abu ba in ka yi ka masa menene ka masa mannu abin da kira alminna ka fahimta yawwa sannan ka ambato in ya dan bata maka ke ko wani abu haka ka sa ka ambato ka tunar masa da wannan menene da wannan alherin da ka masa wannan kuma ana kiran ana kiran sa ne ana kiran sa gori Allah shi ya halatta yawa bayan sa gori kullum yana mana dawa zai ce ban muku kaza ban saukar muku da ruwa ba kun kasa yin abubuwa saboda shi ne mamallakin abin kun asali mu kuma da muke domin mu nemi yardan sa za a ba mallaka muka yi ba aro ne Allah ya bamu da mu nemi lahira da shi saboda kan ka nemi ka ba wani sadaka ta daga ba kuma zo ka ce wani ba na maka kala min kalli gani gani bai na baka riga ba riga sai karin jiya da wani da abin ka kuma ka ka faɗi ka yi gori ka fahimta yawwa na yawwa kana fil arabu amanna larabawan kauye wata ran sun zo wurin annabi sa’an annabi a ba su kyauta a ba su sadaka cikin ganima da aka samu da abubuwa suna ta an ba abin nan suna ba muhammad ka ba mu mara ka kuma haka muka musulunta duka ganin dama saboda nuna maka soyayya da girma maka muka zo muka musulunta ba wani abu ba ba kawai ba haka muka kawo kanmu wato kamar sun yi wa annabi wata alhurma kenan to kaga wannan bannu ne ka fahimci abin. yawwa ke sa Allah ta a ah, kula ta mun alai islamu kun kada ku rika mai da musulunci ku kamar wata alfurma su kamin wata kyauta wata kami wani abin da wani alheri ka kami ne wannan musulunci nan naku in ya tabbata Allah ne ya kamata ya muku gori a kansa tun jawo kanku alheri ne ba wai ne kuka da kuka da ba ne kuka karawa kuka yi wani kari ba kuka wani alheri ba kun jawo kanku alheri ne alherin kuma Allah ne ya ba ku saboda haka bari Allah ya munnu alaikum alhadakum Eh, lil menene lil iman cewa minna babbar baiwa baiwar da take ake yin gori a kanta gini kan wannan kana cewa minna gori ka fahimta? awon kama tsattaji ul'ula to kamar yanzu yadda a wannan baiti Allah ta zo a bisa ma'anar na, ko al'ula wata jam'in allazi min haka ita ma lafazin nan haka ce ma lafazin nan na al'ula wanda yake jam'i ne na allazi kaga jam'in maza kenan shi ma yana zuwa da ma'ana allahi yana zuwa da ma'anar jam'in mata ka kauli kamar yadda ya zo ne cikin wannan baiti nan har yanzu mai mawaƙi yana cewa فأما الأولى يسكن غور تهامة فكل فتاة تدرك الهيلة أختما آه فتر بيت لي فأما الأولى أما تو الأنم الأولى أنا مثل ماتها shine mahallin shahi mamakon a ce fa amma la'i ko fa amma lati ko fa amma lati ko fa amma la'i sai aka ce fa amma ula yaskunna inda za ku tabbatar mata ne za aka ce yaskunna ba ce yaskununa ba yaskunna amma matan nan da suke zama gaura tihama a gangaren ƙasar nan na tihama tihama sunan ƙasa ƙasar da ke tsakanin duwatsun hijaz da bakin teku na yaman wuri mu mai zafi wuri mai gangare saboda kiransa tihama tihama gaurin tihama wato gangare eh, ƙasa mai ƙaƙƙiyar ƙasa gangare ta tihama wato matan nan da suke zaune a tihama fa kullu fatatin hmm? wato kowace budurwa a cikinsu wato matan yana yabon matan tihama yana yabon su da irin kyawunsu shi yasa yake cewa fa kullu fatatin kowace budurwa kowace yarinya a cikinsu tatrukul hijla aqsama wato tana barin bigiren munduwa ko tana barin munduwa a karye bigiren munduwa ne alhijila da ake sanya munduwa kafa kun san munduwa kayan ado na na kafa yanzu matan mu ba sa sawa kusan ina jin suna sa zobe suna sa ɗan kunne suna sa abin wuya amma ba kusan ba sa sa abin menene kunne ba sa sa abin munduwa nan nan ake sawa kayan ado da ake sawa kamar zobe to su yana cewa su inda mata saboda cikar eh, mai sunansu da ake kira wannan wurin ba don tsaye hannu ko eh, shara ɓansu ba kuma shara ba ƙasa ne daga singallin yawwa singallin na yana mace singallin ta cika wani abin ado ne cikar kyawun mace ce a wurin larabawa an fahimta yana cewa ko innan mata na ke hama wato saboda cikar singallin su har ma suna karya mundori واجب الله محل الشاهد إما أنا نيرين أكثي الأولى ما يمكم اللائي لكما اللاتي شكنا بس المتعانا ليه سنان من دوار الارتشي خلخال خلخال الهدل ولين دا ake daura kankan aha me siwaj oho eh shi ma dina daukar munduwa din duka da karkar da suwar din duka eh. ok eh na hannu ne wannan na hannu ne na suwa wannan kuma ma kalkal na na kafa eh asan gaskiya ne hmm. shi ka san a hannu ma ana sanya abin nan na'am yana barin sa aktama wato daga abin nan yana barin munduwa yana karye aktama daga kasan karyayye wadi ah. 要慢着呢。